المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin tafaccen littafin nan na ibn juzai alkalbi mai suna a tasir li ulumi tanzil a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar sha uku ga watan jumadal ula da shekarar uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya da sha takwas ga watan sha biyu a shekarar dubu biyu da ashirin da daya ta miladiya karatun da za mu tashi a kai yau shi ne karatu na arba'in a cikin jerin karatun da muka yi a wannan littafi har yanzu muna cikin mukaddima a bangare na biyu na mukaddima wala ya kasa mana mukaddimar kashi biyu bangare na farko shine bayani da abin da ya shafi eh, ulumul qur'an bangare na biyu bayani ga abin da ya shafi fassara wasu kalmomi daga alqur'ani bangare na biyu shine abin da ya shafi fassarar kalmomi na alqur'ani waɗanda suke yawan eh, maimaituwa ko suke yawan zuwa su ne mala ya tattara mana su a wannan bangare na biyu kuma muna cikin wannan bangare na biyu ne ya kawo mana su a jerin huruful eh, hijaiya waɗanda suka fara da alhamza sannan waɗanda suka fara da ba'un ta'un na ga muna ciki har mun zo harfin ba'i ne ko harfin ba za mu tashi ko to mun gama da harfin ba za mu tashi harfin ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حرف الظاء ظهر الأمر بدا وأظهره غيره أبداه وظهير معين ما لن يتلي حرف الظاء زي كامانا كلمومي لسك فارق الظاء وانا من سكزوش كما أبراني كما تعدد كاوما عنوانسو kalma ta farko ita ce kalmar zahara za'un da ha'un da ra ya ce ana cewa zahara al'amuru ga zahara shine asalin fi'ilin shine sulafi ɗinsa ba tare da an masa ƙari ba zahara al'amuru shine bada bada da ma'ana zahara bada mai bai jiki alhamza ba sannan daga cikin kuma kuma idan sun zo basara bada ya ce ma'anar ta zahara daga yanzu kuma zo bayanin zahara ya ce ma'anar ta bada an gane ko bada ya budu wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun bada bi ma'ana zahara akwai bada'a shi kuma na farawa kamar da ke kula siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalqa kaga bada'a ya fara amma bada ya bayyana shine zahara yace to zahara al amru bi ma'ana bada ya kawo al'amru ne a matsayin buga misali kowane abu kana iya samun shi zahara kana cewa badal eh, menene badal subuhu? an gane ko bada kaza da abin da ka so sai ka ce mashi bada bi ma'ana zahara wa azharahu azharahu wani ya bayyana shi kamar da shi ma wancan bada abu ya bayyana a karan kansa idan wani ne bayyana da shi sai ya abdahu an gane ko abdahu ya bayyana da shi haka nan shi ma nan azharahu ya bayyana kamar da Allah ke cewa وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه هذا أظهره الله عليه ألا يبين ده في أجريش وانا شيني أظهره غيره كذا غيره شيني فايل أظهره غيره وانا ينسى يبين ده yace ai abdahu shi ma abdahu mutaddiya bil hamza sai kalma ta gaba ita ce zahir ظهير معين ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال لها أنت علي كوهر أمي وهو الظهار على يتي ظهير ظهير فعيل نه شما ظاهر ظاهر بمعنى أعانى أنغاني zahara bi ma'ana a'ana kamar da Allah yake cewa lam yuzahiru alaikum ahadan kaga lam yuzahiru ay lam yu'inu an gane haka ne yake cewa sun ma antum haula yatquluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim wannan shi ma tazaharuna kuna taimakekeniya da ka zahara yayi ba da taimako tazahara yana ba da taimako hakanan eh, ya tazaharuna kuna taimake keniya zaka kalmar tana zuwa bi ma'anar taimako shine zahirun ismul fa'il eh, wasiga mubalaga fa'ilun zahir kaga zahir idan zahara ya zama da ya bada taimako kaga ismul fa'il ɗinsa, fa huwa zahirun zaharahu yuzahiruhu huwa zahirun an gane zahirun shine fa'ilun bi hadha mana an gane da Allah yake cewa eh, menene eh, eh, menene kulidu alladina ta kulidu kulidu alladina taduna min dunillahi la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir wa ma lahu minhum lahu dinan yana komawa ga Allah ta sa yawa kan samu matsala ga masu karatu sai su ce wa malahum tunda dillan miran san daho da lahum lahum lahum shi wannan sai a ce wa malahum minhum min zahiri kaga da ba ta mana wa malahu ana nufin shi Allah ba shi da zahirin shi taimako kaga shi nan zahirin bi ma'ana mu'inun wanda ke agaza maka ya ba ta taimako wannan shine wannan sai dai kalmar kuma shine malam ya ce zaharar rajulu hakanan zahar kamar yadda take zuwa bi ma'anar taimako tana kuma zuwa bi ma'anar zihari shi ne mutum ya tsaye da matar shi an ti alayya ka zahari ummi kaga wani nau'i ne na mutum ya nuna matar shi yanzu ya riga ya rabu da ita ko ba wani abin da zai hada shi da ita ko yana ganin ma nisan ta shi gare ta ya kai kaman ka ce tana matsayin mahaifiyarsa ko yar uwarsa to wannan shi ne zihari da Allah ya kawo mana labarin ta mutum mujadala da sababin saukata da yadda matar ta take gaya wa eh, manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru tsakaninta da mijinta ya ce da ita an ta alayya kaza ummi sai Allah ya saukar da wannan aya ka sami Allahu qawlan lati tujadilukum fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ala ka alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati kaga Allah ya kore sannan Allah ya kore cewa abin da suka faɗa ba daidai ba ne wa inna hum la yaquluna munkaran min alqawli wa ba wanda da suke faɗa mummunar magana ce ka ce da matarka anti alayya ka zahari umi kamar mahaifiya ta kike ta wannan mummunar magana ce kuma zama ta wata mummuna kuma ta auku tana buƙatar hukunci shine aya ta biyo bayan ta sai Allah ya ce wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim su wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatin sun kabli an yatabassa kaga Allah ya jiro hukuma da hukunci ga wannan alamar. to mahallin shahid shine anan abin da yake da alaka da mu ma'anar kalmar ita ce zahara qala li zawjatihi anti alayya ka zahari ummi shine zahara rajul min imraatihi wa tazahara muka ce zahara wadarinsa sai zama yuzahiru haka asimu ke karanta ta zahara zahiru. an gane ko akwai kuma ta ta tazahara fi ilmazi ne idan ka zo mu dari'insa sai zama ya ta zaharu, an gane ko ta zaharu. tun daga ta'un ga za'un sai suka yi zami sai ke ya zaharuna ya zaharuna akwai masu ganata ta wallazi ne zaharuna min nisa'i akwai kuma tazahara tazahara an gane shi shine tazaharuna min nisa tazaharuna tazahara idan zama dari shi ma sai zama ya tazaharu ya tazaharu kaga ya tazaharu da maha'un tana da shiddatin amali tazahara ya tazaharu to ne aka zo mu dari ya ta ya tazaharu ko aka ce ta tazaharu to za ka yi gamin ta wannan cikin za sai zama ya zaharuna ko ta zaharuna to za ka duk waɗannan filai guda uku sun zo kuma an karanta da su ko wani shakun ƙura da suka karanta an akan waɗannan abubuwa ya ce ai ƙala laha an ce alayya ka zahari ummi wannan shi ne zihar huwa zahiru an gane huwa nan ana nufin alfa'il din shi wanda ya ce an ce alayya na azziharu a'a ba shi wa huwa zahiri yana yi wa huwa ziharu shi ma yana yi idan ce wa huwa zahir ya uri ila shi mai ziharin ya zama zahiru zahiru imra'atahu in kaka ce azhar shi ma sunan abin azhar an gane ko sai ya koma ga aikin da aka kowanne yana yi wa huwa ziharu aikin sunan shi ziharu wa huwa zahiru shi wanda ya aikin sunan shi a zahiru da aka da sun tafi daidai mm-hmm. sai ce zaharar baita a karanta shi? zaharar baita ظهر ظهر ظهر البيت ظهر البيت وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه فلم فما استطاعوا أن يظهروه wannan dangane da fatahar da ya kawo mana a alifin da ya kawo a alahu kun ga a alahu an ga a alahu ko to kun ga a alahu shi ba fi'ili ba ne to da ya fassara shi da suna kenan kun ga zai fi dacewa ya zama nukun zaharar baita zaharul baita zaharul baiti gida na ku ji ko yawwa zaharul baiti alahu an ce zaharul baiti sana nufin sa. saman gida ka hau daki an gane sukan yi sallah akan rawaito wani yake na sallah a zaharu bi kamar yadda zo hadisin kabe bin ne, kuma kuma cewa yace lokacin da mai albishir ya zo masa ya kasance yana sallah a zahari baiti an gane ko haka na akwai hadisin kissar eh, eh, lawo kuma biyo milkiyama wurin karshen ta cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta cewa su ba subhanaka ba fa bala shi ma wanda ya rawaito wannan ya faɗa yana ce yana sallah ne a zaharul baiti da haka kenan zaharul baiti shine saman gida Ya ce zaharul baiti a'lahu samansa wa zahartuhu ga fi'ilin nan an gane can da cewa a'lahu ce bai kawo alhamza ba to sai kuma da fi'ili sai zama zahar al-Baita alahu ala ya alu ya haura an gane Ya ce to zahartuhu irtafa'tu alaihi shine fil. fi'il zahartu albaita irtafa'tu alaihi dan na hau saman gida sai in ce tu. na hau zaharin sa na hau saman sa yace wa minhu famasta'u an yadhharuhu cikin wannan ma'ana fadin Allah da kissar zulqarnaini inda ya buga musu eh, wannan ya buga musu katanga kace ya zal kannan inda ya juju wa majuju mufsiduna fil ardi fa hal ya'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda yace ma makanni fihi rabbi khairun fa inni bi qutan hazwa karshe can da ya gama sai Allah ya ce fa masta'u an yazharuhu mastata'u lahu nakba bas iya fa masta'u ay fa mastata'u an gane ko ko a hazzafi ta'un ko a yi zamanta kamar yadda aka saba da irin wannan hamza ya yi riga mai sai ce famasu ta'o ya yi riga mai ta'o fitba su kuma sauran ƙurra famasu ta'o sun cire ta'o da to da haka famas ta'o an ya zaharo ba su iya haura shi ba shi an ya ba ga ya zaharo fi ilimin tsari na zahara ma'anar ya zaharo haurawa ba su iya haura katangar ba wa mastata'u lahu ƙaba kuma ba su iya huda ta ba su fito ga daga cikin hikima ta Allah ga su da ƙarfi. ga su da hikima ga su da kwazo wurin aiki da kuma nufin barna amma kuma Allah ta'ala ya tsare su daga hutawa kullum su yi su kamar da zuwa hadisi suna kokarin sai sun fasa katangar sai sun yi aiki sun yi aiki sun yi aiki sun yi sai to yau kamar riga mun yi wani sai gobe muna zuwa za mu karasa wanda za su dawo sai su ga Allah mai da ita inda take sai su sake yi kuma kuma ba sa gajiya haka ake shekara a shekaru aru aru da suka gabata kullum za su fito su yi aikin sai sun gama sun kai kusa su ce to ku bari mu ga gwarci yau gobe sai mu karasa kusa za su dawo Allah ya sake bai da ita da take to haka za a yi ta yi sai ranar da kiyama sai ranar da Allah ya nufin su huda to idan suka yi suka yi suka yi sai gobe za mu fasa insha Allah to da suka ambaci insha Allah dan to shike da kai ga iyaka amma ba sa iya faɗi sai lokacin yayi to da sun faɗa shi kenan suna zuwa kuma sai su bige sai su shigo kamar na ta auku ke na bayan kasa kada suna nuna mana wannan lokaci ya ce famin hufa masu ɗa'u an yi zaharu huko sai zalama zalama ya ƙarfi al'ur'ani ala salasati ma'anin alkufru wal ma'asi wa zulmun nas ai a ta'addi alaihim ya ce zalama waka ko ya kawo an gane wa ka fi limadi kawo mu dare kowanne yana iya zuwa jumla ta tafi da ba ta da matsala wa ka fi alqur'ani ala thalathati ma'anin ya zo ga alqur'ani bisa ga ma'anoni guda uku na daya alkufr na biyu almaasi na uku zulmun nasi zaluntan mutane da ana kiran shi zalunci mutumin da ya kafarci ya yi zalunci wal kafiruna humuz zalimuna kaga kafirai su ne alzalimai saboda shi shine zalunci saboda kuma Allah ya inna shirka zulmun azim saboda asalin yadda malaman lafi suke fassara zalunci shine wad'u shi ke gari mahalli fa za abu ba inda ya ce ba idan ka dauki haƙƙi ne na wani sai ka dauke shi daga mai hakkin ka aza shi ga wanda ba shi ke da hakki ba to kai zalunci amma da zalunci yake ko to shi yasa babban zalunci shine zaluncin da ya auku ga hakkin Allah kaga ibada da bauta hakki ne na Allah shi shi kadai ba mai masa tarayya ce kamar da shi kadai ya haddace ka shi kadai ya baka baiwa shi kadai ya baka rayuwa da lafiya da dukiya da arziki da iska da rana da komai da duk abin da kake bukata wa ta kun min kulli masu alfumu shi kadai ya maka to haka kai kuma ya kamata ka mai da ibada zuwa gare shi shi shi kadai a duk lokacin da kai hada shi da wani ka yi zalunci saboda wannan da ka haɗa shi da shi bai maka komai ba kuma wannan da ka haɗa shi da shi ba haƙƙinsa ba ne ibada haƙƙi ne ke ɓantacce na Allah to zaran ka haɗa wani da Allah to ka yi zalunci shi ta Allah ce wal kafiru na humu zalim ce inna shirka la zulmun azimu to da ka kaga kafirci shine babban zalunci haka nan ma'asi aikata laifi zalunci ne saboda ka aikata laifi ka zalunci kanka ko kai ka jawo ma kanka azaba Allah ya mana tsari kaga azaban nan zalika zalunci kanka kai ka sabbaba ma kanka koko ka tauye wa kanka wata ni'ima da wata falala da Allah zai baka sanadiyar sabo kaga nan ma ka zalunci kanka Allah ce mun ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu yadhlimu nafsahu kaga nauyi ne na aikata munai wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubi kaga kenan ma'asi duka suna karkashin zulm hakanan zulmun nasa zaluntar mutane wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wannan an gane Allah ya ce inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yazlimuna al-mutane suke zalunta kawunansu an gane ko إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم kaga inna masbilu ala alladhina yazlimuna an nasa wa la yakzalunta mutane kaga zalunci shine zulmun nasi ayi ta'addi alaihim ta'addanci akan su kai mutane ta'addanci zalunci ne kaje ka kashe mutane ka kai babban zalunci kaje ka kashe dukiyar mutane ka yi zalunci babba haka nan ka ci zarafin mutane ka yi zalunci babba duk waɗannan na daga cikin manya-manyan zalunci shine ya ta'addi alaihim sai kalmar zanna zanna lahu thalathatu ma'ani التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة malam ya ce zanna an gane zanna na zanna ya zunnu lahu salasatu ma'ani yana da ma'anoni guda uku akwai ma'ana ta daya ita ce at-tahqiqu tahqiqu haqqaƙewa da tabbatarwa an gane wannan lashi allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'una an gane a wannan ya kawo ta inda yake cewa an تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة hala Kabiratun illa alal khashi'ina Allah ce ku nemi taimakeke ne ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri da kuma hanyar yin sallah Allah ce wa inna hala kabiratun haka na da girma abu ne mai wahalar gaske ku tsare sallah abu ne mai wahalar gaske ku tsare yin hakurin nan sai fa ga waɗanda suke hashi na masu tsoron Allah su ne yake sauki gare su kamar da Annabi sallallahu aka masu tambaya ga wasu abubuwa fi tilakar alta an azimin wa hula ya siron ala ya sarrafa Allah ta'ala alai abu ne mai girma amma fa yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe shi a gare shi muna fata Allah ya sauƙaƙe ayyukan ibada a gare mu to nan ma sai ce, eh, wa inna hala kabiratun illa alal al-khashi'in sai ga masu tsoron Allah suwaye inan sai fassara su da cewa allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ka baka cewa da ke zatan za su sadu da ubangiji sai zama kashi idan duk wanda ya al'amarin kiyama al'amarin na zato kaga ya zama kafiri bai bukatar har ya kai ga yabe shi kaga waɗannan yabo Allah ya musu yace su ne kashi daga cikin sifarsa shine yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga kenan yazunnuna anan bi ma'ana at-tahqiq suna da haƙiƙa ne da yaqinan tabbacin cewa za su sami da ubangidansu wa annahum ilaihi raji'una kuma lalle sun zuwa gare shi masu komawa ne to kaga wannan daga cikin rukunin imani da aka rasa wannan imanin ko aka samu shakku gare shi babu imani gaba da to mahallin shahid ashe zanna a nan wurin tana nufin eh, tana nufin galaba hakanan sai ai tana nufin taki sai mana ta gaba shine galabatu ahadil ne ku gallabar da sai daga cikin itikadi guda biyu kuna da sakku amma dai kun farin jayar da abu kaza saboda gefen cewa abin ya fi yawa an gane wannan shine asalin ma'anar abin da ake nufi da zan suna cewa akwai shak akwai zan akwai rai an gane ko akwai zan akwai shak akwai rai shak shine iskawa a darafali wanda kana shakka ma'ana bangarori biyun da sun daidai an gane ko da abu ne kana shakka cewa wane ne ko ba shi bane yi sannan hujjojinka da abubuwan da ka gina a kai da abin da ka dogara a kai ba sa iya rinjayar maka da gefe guda suna nan an yi balas cewa ko shi ko ba shi ba wannan shi ne shakka amma idan hujjojin sun fi rinjayar maka cewa shi ne duk cewa akwai yiwuwar ba shi bane domin hujjar da kake da ita ba kada'an take cewa lalle shi ne aikata ba amma dai kafirin ja yadda cewa shi ne kamar sata aka yi daki dakin kuma mutane da yawa ke kwana a ciki to amma duk waɗanda suke cikin dakin sun riga sun fita tun kafin karfe bakwai ko kai karfe bakwai ko da ka fito ka shigo daki ka fito daga makewayi a rawan karfe bakwai da kwata ko da rabi ya zama da duk sun tafi sai mutum guda ne ya saura shi ne ya tafi ba kaga sai daga baya sai ka zo ka rasa kuma lokacin da ka shigo kaga wannan abu amma zuwa karfe bakwai da rabi zuwa takwas sai ka nima abin ka rasa to kaga wannan mutumin kafin zato ga wannan mutumin da bai fita ba sai daga baya wajen karfe bakwai da rabi kaga zaton ka ya fi karkata zuwa gare shi to irin wannan shi ake kira azan an gane ko to wannan shi ake kira azan na don kalmar zarshi kuma ɗaya rayu shine idan waɗancan mutanen kaga waɗancan mutanen duk da dai yana yiwuwa su ma kakan iya shakkansu amma kaga su al'amarinsu bai kai da wannan ba an gane wannan kaga shi nashi kafirin jayen da nashi su waɗanda ba nasu ba shi ke da rinjaye ba shi ne arrai to wannan su ne suke haka su alama wanda suke fasara shi ne ma da ya kama da shi a nan duk inda zanna ya zo an gane wa zanantum zanna sau'i an gane ta zunnuna duk irin waɗannan kalmomi sai ma'ana ta gaba shi ne a tuhuma an gane a tuhuma shine tuhuma kana tuhumar wani da wani abu shi wanda ake tuhuma shine zanini an gane daga kalmar zanna shi da ana ke tuhuma huwa alal ghaibi bi zaninin akwai wanda suka karanta tuhuma huwa alal ghaibi bi zaninin zaninin shine daga zanna kaga zanna na sato to amma anan ana nufin tuhuma haka ma huwa alal ghaibi bi zaninin bi muttaham shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amuran ghaibi ba abin tuhuma bane kira'ar masura wa ma huwa ala gaibe bi dhaninin da qadun ita kuma ma'anar ta ba maruwaci ba kalmar zanna ya dinnu shine yayi ruwa to wannan kenan sai kalma ta gaba wama wami'a aqisha ko aqisha aqisha kalmar zami'a an gane shi ne amma na rubuta ta da wannan ya'un ba ba zan aza ta kan ya'un ba idan aka aza hamza kan ya'un ma'ana kasra ne da qabla zami'a kaman qari'a an gane an kuya rubuta na ku saman alif a lalle zami'a ya'un eh saman ya'un suka sata zami'a ya zama tana wa kuma tana dokan fuskoci kun san larabci ba ne da shi kalmar zami'a ya zama'u an gane shi ta ce zama kamar zalika bai annahum la yusibuhum zama'un kaga zama'un shine wannan an gane eh, ya sabuhu zama'anu ma'ana zama'anu shine mausufun bil zama wanda ya sifanta da zama ishin ruwa shi kuma na yunwa shine jaw'an jaw'anu mai jin yunwa shi kuma a atashanu mai jin kishi shab'anu kosashe to kalmar zami'a na jin kishin ruwa. Eh, shi ne ma na ta duk inda ta zo da tsohon zama'anu ma'an haka nan zalika bi annahum la yusibuhum zama'un duka ana kishin ruwa. sai kalmar ta gaba wilal jam'u wil wa hulal dubbami jam'u hulla wa hiya ma kana min fau, fawq ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل ما لا يتي ظلال ظلال jam'u ظل an gane zil shine inuwa an gane da yake cewa zillat alaihim uh, wadaniyatan alaihim zilaluha daniyatan alaihim zilaluha kaga zilalun inuwa jam'i ne na zil zil shine inuwa an gane ko ce alamtar annallahi yazulu lahu mafi fis samawati wa ma fil ardi uh, menene min dab ya eh, akwai dalibu ila akwai sayan da yake cewa tafayya'u zilaluhu anil yamini was shama'il hakanan in taliqu ila ma kuntum bihi takdhibun in taliku ila zillin zai salafi shu'ab kaga zillin shine inuwa jam'in sa zilalun shi kuma zullun eh, shi kuma zulal zulalun bi dhamm jam'u zulla zulla ita ce girgije an gane hal yanzu ruwa illa an yatihumullahu fi zulalin min al-ghamami fi dhulalin kaga shi ne jam'u zulla zulla ita ce guda kamar ne ce wannan takna jabal fawqahum ka annahu zullatun da muka cira dutse muka azashe saman su bani isra'ila da suka wa Allah laifi aka yi aka yi sai aka suka ji sai Allah ya ce to ga maganin sai aka daga dutse aka azashe. gashi na a ya zama hangin asabar aka da to ko ku riki ku zuma a taina ku bi kowacin ko ku riki abin da aka baku da karfi da himma ko a sako muku dutse gashi nan suna kallon shi to mahallin shahid Allah ya siffanta dutsen a saman su ka annahu zullatun kai ka ce girgije ne to shine yace zulal jam'u zulla hal yanzuruna illa an yatihumullahu fi zulalin min al-ghamam wal mala'ika yace wa hiya ma kana fawqahu amma ne abin da ke saman sa sai zalla min nahari zalla fi'ili ne zalla abinda aka yi da ana yi kaman bata shi kuma abinda aka kwana ana yi an gane ko ka ce zalla zaidun an ko musabbihan zaidun ya kashe yini yana tasbihi ko zalla an ya kashe yini yana karatu kamar yadda bata shi kuma ya kashe dare a ce bata zaidun musalliyan zaidun ya kashe dare yana abu kaza to shine ma'anar bata da zalla malai ta zalla bin nahari fi manzilati bata bin layl na'am حرف العين نعم wannan ba yi eh, aini harfin aini za mu tafi aini wannan na sai yake da takdimi wa tafi sai su gyara an kare da wanda ga zawo sai a tafi aini عاذ بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف ويقال أيضا استعاذ يستعيذ ومنه عذت بربي ومعاذ الله wannan ita ce kalmar aza ya uzu aza shi ne filin ba da ya uzu filin mudari shi san za fara karatu ke a uzu kaga a uzu bi ma'ana ina neman tsarin Allah a'udhu shi ne fi'il mudari'in aza an gane hakanan can da ce wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbi kom. kaga ustu fi'il madi na aza shi ma da aka yi masa isnadi ga kawul mutakallim sai aka cire masa harful illa kon aza sai zama udhu an gane ko wannan shine fil ai istajara istajara shine neman mafaka ya nemi mafaka duk wanda ya ce a'udhu billahi ya nemi mafaka ga Allah ya dafa anhu ma ya khafu domin Allah ya tunkuɗe masa abin da ke masa fargaba abin da ke sanya masa fargaba da barazana kana neman tsarin Allah daga dukkan abin da ke sanya maka fargaba da barazana shine a'udhu billahi wa yuqalu aidan ista'aza yasta'izu haka ne maimakon ka ce aza ya uzu ana iya cewa ista'aza ista'aztu billahi ta da ka ce ustu an gane ko sannan muka lura ista aza aza din ce aka mata karin alhamza wa sin wata. wanda galibi irin wannan akan zo da shine na neman nema an gane ko neman abu istafsara ya nema a fassara masa kaga fassara ya fassara istafsara ya nema a fassara fahima ya fahimta istafhama ya nema a fahimtar da shi an gane to amma wani lokaci sukan zo ma'anarsa guda kamar wannan an gane nan ya ce ista'aza yasta'izu kaga ista'aza da aza na su guda kisa mu ga aya a cikin alkur'ani Allah ce waye fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi kaga fasta'iz mai ista'aza amma idan aka zo sai ana kiran abin da ake fadi ga farko aka fara karatu ista'aza an gane idan mutum ya zo zai fara karatu ba a cewa yayi auzu ita wancan mazanin auzan ba cewa kai auzu sai da ce kai isti'aza kaga ce na mazana an da daga can amma sai ilin fahimta aka karwato daga manzon sallallahu alaihi wasallam a'uzu ba a cewa asta'izu billahi minash shaitani rajim kaga ba fa haka saboda me saboda lafazin da aka dauko a'uzu kaga a'uzu shi kuma daga aza ya ya'uzu kuma kenan shi kalmomin biyu ma da su guda Allah ce fasta fasta'iz billahi minash shaitanir rajim wanda Allah sallallahu alaihi ya koya mana yadda zamu fara ba zamu aikata wannan umarni na Allah na fasta iz da cewa a'udhu ba da cewa asta'iz ba mai kenan duk ma'ana su an gane wannan ko to da aka yasta'iz wa minhu ustu bi rabbi wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari da ubangiji na da ubangijinku wa ma'azallahi haka nan ma'azallahi tsarin Allah ma'ana ina neman tsarin Allah kamar da zo ba annabi Yusuf qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya ma'azallahi neman tsarin Allah sai kalma ta gaba daga cikin kalmomin da suka fara da ainihin ita ce alalamin na eh iyazu eh, billahi eh duk to yana iya zuwa a'aza yuzu auzan wa iyazan yana iya yiwa A masdar din shi an gane masdar din aza ya uzu auzan ko iyazan to kaga yanayin akwai nan kace iyazu billahi sai zama daidai da ma'azallahi tunda ma'azallahi ita ma kun ga masdari ne masdar mimi na aza ya uzu da ka insha Allah an da akwai shi ana iya dubawa kusan larabci fadi ne da shi in akwai shi sai ana sai zama kaga ana da madogara kuma na ina da kan akwai shi tunda to aza ya uzu iyaza iyazan billahi yana faduwa sosai نعم العالمين جمع عالم وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة فجمعه جمع العقلاء وقيل الإنس خاصة لقوله تعالى الذكران من العالمين يتي آه، العالمين alhamdulillahi rabbil alamin yace alamina jam'u alam alam wa huwa inda almutakallimina kullu mawjudin siwa Allah duk wani abu samamme in ba Allah ba ta sunan shi alam sawa'un mai motsi da mara motsi komai da komai alamina da haka Allah shine ubangijin alamina gaba daya kan halittu sune alamina waƙila a wani ƙaunin kuma aka ce alalami na al'insu wal jinni wal mala'ika su kadai da musu ke da hankali da aljanu da mutane da mala'iku ya ce shi ya sa ma aka yi masa dangi jam'ul uqala aka ce alamina an gane alamina kamar da ake ce alimina shi alimina shi kuma jamun alim alim shi ne mai ilimi ismul fa'il na alim shi ko alam kaga kalma ta da ka dauko ta daga alam alam ita ce alama baban da yasa aka kira dukkan talisai alama saboda dukkan alama ne na cewa akwai ubangijin da ya yi su kuma dukkan suna nuni cewa lalle ubangijin da ya yi yana da iko yana da ilimi yana da hikima kaga duk wannan na daga cikin ma'anar eh, asalin kalmar wasu takaita ta ga al-insu wal jinn wal mala'ika fa jam'uhu jam'ul uqala shi yasa aka masa jam'i na uqala shine jam'ul mudhakkar shi jam'ul mudhakkar salim ba a yin sa sai ga masu hankali an gane ko zaiduna an gane da irin su eh, menene eh, zaituna da ibrahimuna dai masu hankali maza su ake jami'ar muzakkar salim makarin a yi masa kalbuna aka ba da kariya a ce kalbuna kukin duna an gane ko saboda waɗannan ba masu hankali ba ne to wannan shi ne yake wakila al'insu khasatan wasu ka ce babin da ake nufi mutane kai su ne alamina hatta aljanu ba sa shiga cikin alamina dalili shine inda Allah yake cewa ga fadin annabi lodu ga mutanen ya yace ta tuna zukurana min alamin shin kuna je wa maza daga cikin talikai kaga alamina nan ana nufa maza daga cikin jinsin yan adam domin luwaɗin su kuma ya tsaya ga jinsin yan adam bai kai ga aljanu ba kuma ya amfani da kalmar alami na an gane to wannan shi ma kauli ne amma bai kai waɗancan kaulin da suka gabata karfi ba kaulin da ya fi shahara shine duk wani abu kuma bayan Allah yana cikin alam Allahu alam ya ta na fi يعمهون يتحيرون في ضلالهم وال والعمه الحيرة na wuri da dama Allah zai ce wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahuna ya'mahuna shine suna timaucewa shine ya ce maka al'amahu mastar dan kalmar ne. amahu amiha ya'mahu an gane amiha madin sa ya'mahu mudari al'amahu shine mastar danta to da asalin kalmar al'amahu ita ce alhiratu alhiratu ita ce imuwa imuwa ita ce alhira ya amahuna suna cewa wannan shine wannan kalma a dukkan da ta zo sai kalma ta gaba adala ya adilu adilan ضد جار وعدل عن الحق عدولا wa adil فلانا bifur نعم. وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما ومنه بربهم يعدلون وللعدل الثلاثة معان ضد الجور والفدية ومنه لا يقبل منها عدل وإن تعدل كل عدل ومثل الشيء أو عدل ذلك صيامه haka na goyi duka Thank you.

sai ma'ana zalama Ya ce to adala ya aka san jara ya juru ma'ana akasin zalama mu. idan ka yi adalci sai a ce ka yi adalci mai ake ne ka yi adalci shi ne ka kauce ma zalunci shi ne ziddu jara wa adala il haƙƙi udular? ana cewa adala udular. shi wancan adala an gane ko wancan adalan adala ya ajilo adala an gane shi ko wannan kaucewa kaucewa shi adala na kaucewa ya ta'adda bi an shine ma abin ta'addinsa adala anil haqqi fudula an gane ya kauce daga gaskiya sai adaltu fulanan bi fulanin akwai adala kuma da yake ya ta'adda bil ba shi wancan adala na kaucewa bil an adala anil tariki ya kauce daga hanya sai wannan kuma adala bi kaza ya daidaita shi da shi adaltu wane bi wane adaltu zaidan bi amrin na sawaitu bainahuma na daidaita zaidu da amr idan ya ta idan ta'adda bil ba shine adaltu fulanan bi fulanin ma'anarsa sawaitu bainahuma wa minhu aw adlu zalika siyaman haka ta gungu o to minhu bi rabbihim ya'diluna to wannan bai kama ba rabbihim ya'diluna a wata fasara. kuma ita ce fasara mafi shahara tunda kun ga rabbihim ya'diluna ta'addat bil an gane ko inda yake cewa alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna kaga bi rabbihim ya'diluna ma'ana suna ta wasu abun bauta da ubangijinsu shine bi rabbihim ya'diluna kaga daidai anan wasu malaman fasara kuma sun fasara a cewa musanye domin akwai babi na musamman a larabci inda hurufin jar suke musanyen juna ya nubu ba a zuha a mutane a madadin rabbihim sai suka ce ma'ana an rabbihim sai su fasara da rabbihim da ma'ana an rabbihim an gane ko na hakan yana cikin babu tadmin wanda suke yawan kawo shi kuma yana da fa'ida sosai can inda Allah yake cewa da annabi nuhu wa nasarnahu min alqaumil ladina kazzabu bi ayatina kaga nasarnahu min alqaumi un mina min nasara yana zuwa ya ta'adda bi ala kamar ne zuwa karshen suratul eh, baqara waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal fansurna ala ba min alba gane ko to da kuma kinan nasara ta ta'adda bi ala sai ga shi nan ta zo a ga kisar annabi nuhu a suratul anbiya Allah ya ce wa nasarnahu min alqaumil ladina kazzabu bi ayatina kaga nasarnahu mina kaga suka ce min din nan bi ma'ana ala an gane ko wannan kenan wasu kuma irin su zama kai sai wannan malamai suka ce a ilimi ne akai ma'ana nasarnahu din sai aka shigar mata da ma'anar wata kalma da ita take ta ajiya ada domin sai ya zama na ita ala tana nuni ga waccan ita kuma nasara tana ba da wannan ma'ana sai zama ma'ana biyu nasarnahu ma'ana nasarnahu wa najjaynahu an gane saboda me nuna jawo mana najjaynahu shine min an gane to dan haka ma'ana harful jar yanubu ba'duha an ba sai wasu ce to bi rabbihim ya'dilun daidai yake da anil adala an da aka bi rabbihim ya'diluna ga ubangiji suke kaucewa suna kauce tafarkin ubangijinsu amma dai ma'ana da tafi shahara shine da tafi daidai ba tare da takdiri ba shine bi rabbihim ya'diluna suna daidai ta gumaka da ubangijinsu kamar da fada suratul eh, shu'ara inda suka ce tallahi in kunna lafi dalalin mubin idnu sawwikum rabbil alamin abinda muke daidaita ku da ubangijin talakai to kaga wancan ayar ta fasara wannan aya da rabbihim ya'dilun ma'ana suna daidai daidaita ubangijinsu da wasu abubuwa na'am sai abu na gaba saboda ni da abin ya rikirkice mu na ɗauko ɗan littafin shi ma ka bayanan da aka karanto yanzu ba wanda shi yana ci gaba da sai wani walil adli salasatu ma'anin umuman adil na da ma'anoni guda uku na daya dildil jawri shine ma'anar da ya fara kawo mana daya kenan na biyu wal fidiya an gane haka nan fidiya ita ma adil ce saboda fidiya ta ba da compensation sai ke to compensation ka da madadin wancan kamar ne ke cewa adilu zalika siyama an gane adulun kaga ne ba karɓar masa adulun shine fidiya la yuqbalu ha adulun fidiya domin kwatankwaci ne madadi shine fidiya na wa in ta'dil kullu adlin hakanan idan ka musanya in ko da rai za ta ba dukkan fidiya wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadhu minha ba a karɓar masa ko da za ta ba da dukkan fidiya kaga kenan fidiya adil yana zuwa bi ma'anar fili ita ce ma'ana ta biyu sai ma'ana ta uku wa mislu shay ko tankwacin abu amma eh, bi rabbi na'am aw adulu zalika aw adulu zalika siyama kaga kwatankwaci ko madadin wancan adadin ba ku wannan ba to madadin sa ku yi adulu zalika siyama azizun ismullahi ta'ala ma'anahu al-ghalib وعز غلب ومنه عزني في الخطاب أي غلبني والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه فعززنا بثالث أي قوينا وقيل العزيز العديم المثل العديم العديم العديم العديم العديم العديم العديم العديم العديم عديم العديم آه، عزيز اسم الله تعالى sunan daga cikin sunayen Allah Al'azizu yana zuwa kuma a gurare da dama an gane wa huwa al-azizu al-hakim yake ismun lillahi ta'ala ma'anahu al-ghalib ma'anarsa galib wannan nuna mana duk sunan Allah yana dauke da ma'ana kuma ma'anar nan ma'ana mai kyau kuma ma'anar nan Allah ya siffanta da ita kaga da Allah bai siffanta da ma'anar da al-azizu ke ɗauka ba da Allah bai sanya wa kansa sunan al-azizu kaga irin sa alhakimu kaga Allah ya siffanta da ma'anar da sunan alhakimu ya dauka al'alimu Allah ya siffanta da ma'anar da sunan al'alimu ke dauke shi haka dukkan sunan Allah shi yasa zaka ji cikin sunan Allah aljahilu an gane saboda kaga Allah bai siffanta da ma'anar da wannan suna ke dauke da ita ba to dan haka Allah Al'azizu bi ma'ana alghalib ma'anar azizu galib gar mai gallaba wanda ke da galaba kuma wanda la yu'jizuhu shay shine ma'anar Al'azizu. azizu an gane ko shine ma'anar al-azizu alladhi la yujizuhu shay yace wa azza ghalaba filinsa azza bi ma'ana ghalaba da an ce azza ya gallaba wa minhu illa haka ne go wa minhu wa azzani fil khitab haka nan daga cikin inda azza ta zo bi ma'ana galaba a cikin kisar waɗanda suka zo gurin annabi dawo da kuma inda rasulullah sa'ad inda yace inna hadha akhi lahu 99 na'jatan ولي نادة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يقلبين قلهم مغانا ده حجة كاغا عزني بمعنى غلبني هذا كنا عزتنا زوا بمعنى غلبة والغلبة ترجع إلى القوة كما غلبة تنا قوما واغا قوة كرفي ومن باب من كده كرفي شيء كده غلبة to da ka kenan shi yasa ya ce galba ta tarjiwa ila al-quwwati wal qudra to da ka kenan kun ga kalmar suna da alaka da an gane Allah ya ce eh, wadar bilhum masalan ashabul karfi al mursalun idza arsalna ilayhim muthnayn faqallabuhuma fa sai muka karfafa muka karfafa su da na uku ai kawaina wakila wani kaulin kuma aka ce al-azizu al-adimul maslisil wanda bai da kwatankwaci an gane ana cewa azizun abin da ya kasanta an gane shine azizun an gane azza ya izu azza kaza ya karanta a samowa kaza sai a ce kaza azza suka ce to daga shi aka dauko fituwar Allah da azizu mana wanda bai da makwatanci amma wace ma'ana ta fi bayyanuwa na afa lahu arba'atu ma'ani afa 'ani dhanbi ay safaha wa safaha safaha an wa afa wa afa asqata haqqahu wa minhu illa an ya'fun wa afal qawm kathiru kathuru wa minhu hatta afaw wa afa wa afal manzil jaras Kuma kan wannan ko afa lahu arba'atu ma'anin afa anil dhanbi afa ya yafi an gane ko illa an ya'fu wani ne afa Allahu an kalima abin talahu an gane ya'fu yana yafiya afa anil zambi ay safaha anhu shine yafiya daga gare shi wa afa asqata haqqahu ya ce mutum afa bi ma'ana asqata haqqahu ya fita batun sa a ce gado ne na magada sai wani ya ce to shi ya yafe shine ma'anar yafiya to ni na yafe nawa kaga yafe ba laifi aka masa ba ce ya yafe amma wancan na farko ma'anar farko ya zama na an maka laifi ka ce ka yafe shine afa ya afu shine safaha amma wannan ba laifi aka muku ba haƙƙi ne kuna da tarayya ciki sai ka ce kai ka fita daga naka ka bari to shi ma ana kiran shi afa bi ma'ana hatta ta haƙƙahu ya bar haƙƙinsa. sa sai ce eh, haka ne ko al-isqat was-sahl in gairi eh illa an ya'fun wace illa an ya'funa kamar yadda Allah yake cewa illa an ya'funa aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah kaga wannan ana nufin ga mata da aka aura suke da sadaki an gane suke da nisfin sadaki wa za ta lakkun hunna min kubil an tamassu hunna fa nisfu ma farattun? illa an yafuna wa yafu alladhi bi yadihi uqdatun nika an gane in kuka sai aure mata sai kuka sake su kafin ku bayan kun ambata musu sadaki ko eh dan haka suna da rabin abin nan da kuka ambata musu na sadaki sai dai an yafuna sai dai su matan idan sun yafe nan na da cikin inda eh, illa ya zo yafuna na nufin mata ba maza ba da maza ne da nunin ba za ta zo ba da aka wannan nunan din ba nunan da ke tare da fi'ilin wawul jama'a ba ce fi'ili nunan din ita ce ne so shi yasa ta taho tare da an to da aka ana nufin illa an ya afuna su mata shi yasa malaman sarfa ke cewa ar-rijali afuna wan nisa'u ya afuna amma kuma yana da bambanci gani ar-rijalu ya afuna wan nisa'u ya afuna amma an ka kawo harful nasb ko harful jazm to nan ne za a samu bambanci na arijalu sai ka ce arrijalu lan afu sai ka cire nuna amma ga mata sai ka ce an-nisa'u lan afuna. an gani ko ka ce ga maza arrijalu lam afu, amma ga mata an-nisa'u lam ya'funa an ga za su bambanta idan amma suna marfu'i to ba ka iya bambance su arrijalu ya'funa an-nisa'u afuna. an gane su to shine illa an afuna matan aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko ko wanda da hannunsa kullun auren yake wata kace ana nufin miji domin shi ke da hannu ga kullun aure ko ya ce ya yafe ma na hakkinsa shi miji ya ce ya bari tun da dai an ce nisfin sadaki ne kuma na riga na bayar to ni na bar mata ko ko a'a nisfin sadaki ne ko mata nisfin a'a zan bada dukkan ma gaba ɗaya babu komai kaga nan ya funa ko ko ita matar saboda wani dalili ta ce a ni na yafe masa saboda galibi saboda fasata suke haka an saki ta ce to ai ko da yake ki tunda kaza ne shari'a ta ce kina da rabin sadaki ga rabin sadaki sai ce a ba masu so ya tafiya rike abinsa daga da shi ma ya afu da dake cewa wata kiriyar ta ba wai kiriyar ta shi ce amma duk da haka ya shiga ya afu na wasu kuma suka ce allazi biya ihe hukumatun nika kashi ne waliyin matar waliyin da ya aurar da ita yana iya ko da ita mace ba ce ta yafe ba idan shi waliyin ya ce ya yafe shine to amma duk fassara mafi inganci cewa allazi biya ihe hukumatun kashi shi ne miji ma'ana gefansa shi kuma ke yafe an yi afuna kuma gefan mata wallahu alam afal qaumu kasuru wa minhu hatta afau an gane ko hatta afau har suka yawaita wa qalu kad masaba an darra'u ko sai afal manzilu idza darasa afa al manzilu gida ana cewa afa idan komai nashi ya kare idan gida na sai to yana da alamomi ya da gobe aka tashi aka kaurace daga gida ko daga gari ya da gobe ana ganin alamomi har a kai lokacin da alamomin za su bace gaba daya sai a ce afal diyaro afatil diyaro ko afal manzilu za ku dinga yawan gani ga waƙoƙin jahiliya an gane ko afal daro an gane wa halin da a menene rasmin darisin min mu'awwali hal inda rasmin darisin daga darisin shine nan ya kama da darasa bi ma'ana wanda ya riga ya kare wannan kishita ce kalmar da za mu sai ana insha Allah sai mu tashi na tako afu za mu tashi kalmar afu insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa alhamdulillahi rabbil alamin akwai ɗaya daga cikin ɗalibai ya ce ya tashi addu'a zai yi tafiya to muna fata Allah ta'ala ya tsare Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi